kan wasan da aka buga jiya na cin kofin zakarun turai champions league da shekara 2016 zuwa 2017 a matakin rukuni kungiyar kwallon kafa ta asuna ta samu nasara akan basel da ci biyu da babu yayin da ludan rak ta sha kashi a hannun ts da ci uku da daya basel kuwa sun tashi kunnen doki ne tsakanin su da dynamonkeys napoli kuwa ta lallasa benfica da ci hudu da biyu yayin da borussia mangalabat ta sha kashi a hannun barcelona da ci biyu da ɗaya celtic kuwa ta tashi biyu uku da uku tsakanin da man city atlantico madrid ta samu nasara akan bayan munich da ci ɗaya mai ban haushi rostov kuwa sun tashi biyu da biyu tsakanin da psv bayan kammala wasannin ga yadda sakamakon wasannin ta kasance a rukuni kungiyar kwallon kafa ta arsenal ita ke jagorancin rukuni na a da maki shida yayin da psg take binta da maki hudu basel ko tana mataki na uku a rukunin a din da maki daya yayin da lura za take mataki na hudu da maki daya a mataki na biyu kuwa poli da take mataki na daya yayin da basecto take mataki na biyu poli tana da maki shida basecto tana da maki biyu benfica ko tana mataki na uku ne da maki daya yayin da china monkey take mataki na hudu da maki daya rukuni na c ko barcelona tana mataki na daya ne da maki shida manchester city tana mataki na biyu da maki hudu celtic tana mataki na uku da maki daya yayin da borussia mönchengladbach take mataki na hudu babu maki a rukunin d atlantico madrid tana mataki na daya da maki maki shida bayamudu tana mataki na biyu da maki uku rostov tana mataki na uku da maki ɗaya yayin da psv take mataki na hudu da maki ɗaya Monaco ko ita take jagorancin rukunin E inda take da maki hudu Tottenham tana biye da ita da maki uku. Bayan Liverpool tana mataki na uku da maki biyu yayin da CSK Moscow take mataki na hudu da maki daya. A rukunin F kuwa Borussia Dortmund take mataki na farko da maki hudu Real Madrid tana mataki na biyu da maki hudu yayin da Sporting Lisbon na kasar Portugal take mataki na uku da maki uku. Ligawa tana mataki na hudu babu maki a rukunin G Leicester City na kasar Ingila ita take jan wannan rukuni da maki shida yayin da PAFC Copenhagen take mataki na biyu da maki hudu FC Porto wana mataki na uku ne da maki daya Club Braga tana mataki na hudu babu maki a rukunin H rukunin karshe Juventus tana mataki na daya da maki hudu Sabila tana mataki na biyu ita ma da maki hudu Lyon tana mataki na uku da maki uku Dinamo Zagreb tana mataki na hudu ne da babu shi za a ci gaba da fafata wasannin ne na Champions League ranar 18 ga watan Oktoba na shekara ta 2016. A yau din nan kuma za a ci gaba da fafata wasannin European League na shekara 2016 zuwa 2017 inda za a fafata wasanni har guda 24 kimanin ƙungiyoyi 48 za su fafata. Kaɗan daga kuwa FK Kabala za su buga da Mens yayin da Astana za su karbi bakuncin Young Boys. Celta Vigo ko za su fafata ne da Panathinaikos yayin da Steven Bucharest za su buga da Villarreal. Apple ko za su buga ne da Southampton. Fatan Braha za su buga da Inter Milan. Ayas za su buga da Sanders. Yayin da Florentina za su fafata da Kabara Rabat. Shakhtar Donetsk ko za su buga ne da Sporting Braga, Kofo za su karbi bakuncin Salzburg. yayin da atlet za su buga da Rapid win Manchester United ko za su karɓi kuncin zuriya ne. Saints za su buga da Andalus, Zenit ko za su fafata ne da AZ alkama Olympiacos ko za su buga da Apple ne yayin da Australian win za su buga da Victoria Ferrand.